da ɗaya a watan hudu miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas muna wannan dare na litini rana na lahadi a masallacin aliyu bin abi talib da ke babban dodo cikin birnin zaria muna karanta kitab na al'ahadari muna yin bayani akan wasu abubuwa waɗanda suka shafi kiyaye gabubba malamin yana cewa wa yajibu alaihi wajibi ne ga akan baligi mukallafi wanda Allah ya wajabta masa yi da bari hibzu basarihi ya kiyaye ganinsa anin nazar ilal haram gabarin duk wani gani ko kallo wanda yake haramun ne mu sani ido ni'ima ce wanda allah ya yi ma bayi. ya umarce mu a abin da yake son mu duba ya hane mu a abin da baya son mu kalla Allah ta'ala yana cewa wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka a gaya wa muminai maza su kiyaye ganinsu su rinsa idan su barin kallon matan da bai halatta ba da duk abin da bai halatta su kalla ba kuma su kiyaye al'auransu ko gabansu yin haka shi ya fi masu tsarki a rayuwarsu da tsira gobe kiyama to shi musulunci na kowa da kowa ne maza da mata sai aka ba su suma nasu ayar ta musamman وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثم مات أجيا مسلم سرنسي إذا دننسو su daina kallon samari a titi su daina kallon mazan matan aure wanda bai halasta masu ba kuma su kiyaye mutuncin su barin gantali kada su bayyana ƙawarsu domin bayyana ƙawa ko kwalliya fitina ce ga ya mace in ba abin da ya bayyanar da kansa ba malamai suna cewa kamar iska in ya zo ya kaɗa mata tufa jikinta ko sawunta ko ƙaurinta ya bayyana illa illaluhan haka ya taso kiyaye gani babban al'amari ne domin mafi yawan fitina daga kalle-kalle ne shi yasa wani malami mai hikima yake cewa kullum masa'ibi mabda'uha minan nazari wa mu'azzamul zambi min mustasgirin sharari والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيب موقوف على خطر كم نزرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر دمة يوم فتنة da musiba da zunuban da ake aukawa a kai mafarinsu kalle-kalle wani za ka ga wai shi daɗi yake ji ya tari inda mata ke wucewa ko ya je hanyar makarantar mata saboda fitina ya zauna yana ganin wucewarsu za su ya dawo ya zauna in za su dawo wani fitinarsa a hoto ne mujallu na da'ama wanda yake ba a halaka ciki yake kallo wani timafimai ne na bulufin na batsa yake kallo wannan sai ya ja shi zuwa ga fitina irin waɗannan su ke haifar da yawace yawancen zina luwaɗi maɗigo Allah ka kare mu shi yasa malamai suka ce mafi yawan zunubai tana farawa daga kallo ne kuma mafi yawan manya-manyan zunubai suna tabbata ne ga mai cewa ai ƙanana ne waɗannan wasu ka ji mutum yana kallon matan mutane ce ai kallon farko ne Allah ya ɗauke ka zauna a titin kana kallon matan mutane sannan ka ce kallon farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta yana cewa ina muku kasheji da zaman da kali da bakin hanya babai suka ce ya lalla. mun saba da zama ba makawa mazauninmu ne sallallahu alaihi wasallam ya ce to har in ba za ku daina ba fa'atu tsariƙa haƙaha in za ka zauna a ƙofar gida ko a dakali ko a dandali to ka ba hanya haƙƙinta haƙƙin hanya daga cikin abin da hadisin ya bayani akwai zabdul basir ka rinsa idan ka kakka ga 'yar kowa ba ka ga 'yar mutane kana cewa gaskiya allah ya halitta a can a nan bai yi ba Allah ya kiyashe mu aka ce matukan mutum yana jujjuya ido a kan 'yan mata to babu shakka yana kan doron hadari don da yawa kallo ɗaya za ta yi aikin da ya ci harsashin da zai fita a bakin bindiga ta kashe kamurin Allah ta kare mu kuma ai kallo shi ne barijin zina kamar yadda wani mai hikima yake cewa nazratun faftisamatun fa fakalamun famau'idun faliqa'un daga kallo ne sai kaga an ɗan yi murmushi fuska na maganan da harshe bai iyawa daga nan kuma sai ka ji ana wanke, binta gwamma in an samu daidai wa daida sai ka ji ta ce yarta dai aiki su ne daga nan kuma sai samartaka sai alkawalin wajen haduwa na shida na ƙarfe sai banna Allah ya kare don haka mai littafi yake cewa ويجب عليه حفظ Ilal عن النظر wajibi ne akan baligi da baliga mukallafai su kare su kuma kiyaye ganinsu su kiyayi kallo a abin da yake haramun ne Allah ta kare mu wala ya illu lahu ba shi halatta ga mumini an yanzu ila musulmin ya dubi zuwa ga ɗan uwansa musulmi binazratin tu'uzihi da kallo mummuna bahagon kallon da zai cutar da ɗan uwansa Harara na ciki mugun kallo na ciki kallo na walakanci da tozarci duk yana ciki domin cutar da musulmi haramun ne wallazina yu'zuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu faqad ishtamalu buhtana wa ithman mubina alqur'ani Allah ta'ala yana ce mana waɗanda duke cutar da muminai da kallonsu ko da harshensu ko da hannunsu ba su siɗiɗi ba ɗaɗa ba su yi maka laifin kamai ba tabbas masu yin haka sun ɗauki mummunan sakamako bayyananne na zunubin aikinsu mu kiyayi wannan ɗabi'a ce ta kafirai wa'iza ma'u eh? وإذا مروا بهم يتغامرون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين wannan kafirai ne suke irin wannan walakanci suke ƙoƙarin irin wannan togarci ga waɗanda suke ahalin imani ne amma ba muminai ba shi mumini man salimal muslimu na min wa yadihi duk wanda musulmi suka kukuta barin cutarwan wata gaba a jikinsa shine mumini na gaskiya illa an ya kuna fasika sai fa'in wannan mutum wanda kai mashi ba hagon kallo fasiki ne bayyananne mashahuri a fasikancin nashi fasiki shine mai taka dokokin Allah subhanahu wa ta'ala Allah in yana son abu fasiki ba ya yi Allah in ya hana abu fasiki yi yake don alfisku ma'anahu alkhuruj an ta'atillah mutum ya ƙi biyayya ga dokokin Allah shine fasikanci to idan fasiki ne don ka dube shi duba ba hagon duba kenan ba ka yi laifi ba shi ma sai ka bi matakai na nuna masa abin da yake yi ba daidai ba ne domin wani yakan yi barna bai san barna yake yi ba in ya gyara abokin tahiya ne idan ya ka nuna masa barnan da yake ba daidai ba ne amma ya ci gaba da yi to sai kai masa nasiha kai mashi irshadi ka nuna masa baki da fari ka tantance masa karna da gyara gaskiya da ƙarya shirya da bata idan Allah ya sa ya fahimta ya daina fadiha wa ni'ima walhamdulillah idan bai daina ba ya ci gaba da yi to sai ka canza wa'azin kai mashi inzari da tahwifi da tarhibi wato ka tsoratar da shi ka kaɗa mashi hanji ka nuna masa mummunan sakamakon da ke bibiyan mai saƙa ma Allah duniya da kiyama idan Allah ya taimake shi ya daina saboda fatan rahamar Allah da tsoron azabar Allah ya tuba alhamdulillahi ya zama mutumin kirki abokin tafiya idan ya ci gaba yana ma'alla gatse to kai sai ka ƙaunace mashi domin kullum aboki ko abokin zama ko amini ana sanya zan mumini ne in so samu ne wanda ma ya fi ka imani domin ya ƙarfafa ka akan imani sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tusahib illa mu'minan wala ya akul ta'amaka illa taqi kada ka yi abota sai wanda yake mumini kada ka bari ka haɗa kwano wani ya ci abincinka in ba wanda yake mai tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba domin idan ka ci gaba da zama da shi zalimi ne wutan da ta ci shi ba za ta baka ba wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun naru Allah yana cewa kada ku karkata zuwa ga waɗanda suke zalunci wutar da za ta ci ku za ta shafe ku innama masalu jalisu salih wa jalisu su ka hamili miskin wa na fi khirin fa hamilu miskin imma an tashtariya minhu wa imma an yi wa imma an tajida ra'ihatan ba. ونافخ تيغ إما أن يحترق ثيابك وإما أن تجد رائحة كريهة يا إن قلت دق منظر الله صلى الله عليه وسلم ينا شوى مثال زما دمتم نقري دزما دمتم ممونا موغو فاسكي kamar zama da mai sai da turare ne da wanda ya zauna a gaban makeri yana zuga wutan kirarsa zama da mai sai da turare ko dai ka ji ƙanshin wani ya maka ka ce zuba mun auna mun ko shi ya san maka ba kuma mai kyautan mai sai da turare sai dai kullum mukan ce a kiyaye kwalban da ake manna ma mutane ka a saida ma mutane sai dai in za a siya an ce za a siya a ce to an taɓa ta bambanta da sauran kwalba a farashi domin ka taɓa kai amfani da shi ko kuma ko da baka saya ba ko da bai san maka ba manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce iya zaman ka da shi za ka sha kanshi ba kwabarka yau dama ai haka abin yake amma in ka zauna a gaban makeri yana kira yana zuga wuta na tattaɓi ko dai ya ƙona tufan kila hadda jikinka kaga ka sami tsahaba ko kuma ka tashi da bakin gawayi ga warin hayaki ba dai za ka tashi ba illa ba domin kullum ana ganin ka da mutanen kirki kuna zuwa masallaci ko zama kake yi na waje mai zai ce kana yi sallah kana zuwa nan karatu ana ganin ka kullum kana zuwa za a ɗauke ka mutumin kirki ce mun san shi kullum yakan halarci majalisi kaza da majalisi kaza da majalisi kaza in kuma aka ganka a gidan giya fa da abokai masu shan giya sai a ce mashayi ne in aka ganka a gidan mata fa da abokai masu neman mata za a ce mazinaci ne shi ya sa malamai suke mana nasiha mallam tijanis ku fahazar an tijalifahu ma darma bi sham'i illa sukubatal fatali duk wanda ɗabi'anku da kyawawan halayyanku da riko da addinin ku bai zo ɗaya ba ka kiyayi zama da shi don ba abin da ya cutar da kendir kai makotaka da lagwanin da ke tsakiyar shi sai muka ce kendir mai kyan banza lagwanin nan ya ja mashi da ya yi makotaka da shi sai ya narke ya lalace ya hallaka to duk mai zama da lalatacce in ba wani hikima na Allah ba shi ma zai lalace shi yasa aka ce fa yajibu hijranuhu idan ya ki dainawa bayan waɗancan matakai da muka yi bayani mace ce ko namiji to ya waje ba a ƙaunace masa idan ko ba a ƙaunace masa ba to za a jefa kai cikin hallaka hatta gobe kiyama alkur'ani yana cewa wa yau mai abdul zalimu ala ya daihi ya kuli ya laita nita hasu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila faqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula ranan takin alkiyama. qiyama da bai rabi da adh ba bai rabi da fasiki ba karkara muka taso to shikenan tare muka taso ya kama hanyar ɓata! ya kama hanyar hallaka shikenan sai kuma ka bi to in ya mutu ma ko baka mutu ba a safa a rami saboda kakko abu ba iyakanta nan ba to in ma ba a sa ka a ramin ba ranar lahira za ku haɗu za ka ciji yatsunka ka ce kai to ina ma hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabi na kama abokaina masu binta kai to na ina ban mai da wani da wani su zan aminai ba gashi ya ɓaddani barin koyarwan addini da Alƙur'ani da sunna bayan al'amarin ya zo mun bayyane lallai shaidan mai fitun gwila ne mai ɓatar da al'umma allah ya raba mu da sharnuka wa ya jibo alaihi wajibi ne akan baligi kallafi mazanmu da matanmu hibbu jami'i jawarihi mastafa mutum ya kiyaye dukkan gaɓuɓɓansa gaba ɗaya iya iyawansa gaɓuɓɓa wato duk wata gaɓa a jikinka ajiya Allah ya baka kuma zai tambaye ka gobe kiyama game da wannan ni'ima da yi maka kuma daga kwakwalwarka dole ne ka yi tunani mai kyau ka sa ta a hanya mai kyau ka yi watsi da dukkan ilhadi duk abin da ya saba ma Allah duk a tunani da ra'ayin da ya zan saɓanin koyarwar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba Allah sai ya tambaye ka ni'imatul aqli dan ya bambanta ka da jaki wa hadainahu najdain Allah ya nuna maka ya shiryar da kai abinda yake daidai da abinda ba daidai ba shirya da bata mai amfani da mai cutarwa idan ba baka tsayu akan abinda ya dace ba kwakwalwarka ta ruɗe ka ka aikata abinda ba daidai ba Allah sai ya tambaye ka haka ganinka yanzu muka yi magana a kan kalle-kalle sannan jinka bai halasta ka ji munafunci ka rinka sauraron gulma ka rinka sauraron zage-zage da giba ka rinka sauraron wake-wake waɗanda suke na alfasha da Allah zai san tambaye ka haka kalmar ka bakinka mun magana a kan illan harshe da mahimmancin harshe a darasinmu da ya gabata to mu sani alkur'ani na cewa inna sam'a wal basara walfu'ada kullu أولئك kana anhu mas'ula jinka da ganinka da abinda ka kudirta da zancenka da kani Allah subhanahu wata'ala ta'ala sai ya tambaye ka gobe kiyama sannan gabarka ta hannu sarkin aiki mafi yawan ayyuka akan yi su da hannu ne saboda haka tabbatar da hannunka ka yi amfani da ita ko da shi a hanyar da Allah zai yarda da kai ba ya fushi da kai ba banda ɗauke-ɗauke banda sace-sace banda buge-buge a zalunci masu rauni banda zub da jini da sauransu da sauransu sannan halittanka sai a kula sosai a yi amfani da ita a haram haram ne a yi amfani da ita a halal da kyakkyawan niyya ibada ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi bud'i ahadukum sadaqa yi amfani da halittanka a inda Allah ya halatta maka ga matarka ko mata ga mijinta annabi ya ce sadaka ce sahabbai suka yi mamaki ce ya rasulallah a yi a a hajjuna shahawatahu ta takuni lahu a ya rasulallah mutum ya biya bukatarsa abinda yake sha'awa ya yi ya biya bukata kuma ya sami lada sallallahu alaihi wasallam da yake shine mai bayani bayanin da zai warkar da kowa sai ce ku za ku ansa ina tambayan ku da ya ɗauki halittansa ko ta ɗauki halittanta ta kai ma wani da bai halatta ba ya yi amfani da shi ko kai kai amfani da shi a inda bai dace ba shin akwai zunubi ku ansa suka ce ku haikuwa annabi yake ko haka yake in yayi amfani da shi a inda Allah ya halatta mashi akwai lada islam kenan kayan sauki Allah ya ƙara ma annabi sallallahu alaihi sallam tsira da aminci yana cewa wa zai ba ni tabbacin abin da ke tsakanin haɓansa biyu da abin da ke tsakanin sawayensa biyu abdumanu lahul janna ni kuma in ba shi tabbaci da garantin shiga gida aljanna me ke tsakanin haɓa biyu harshe me ke tsakanin ƙafafuwa biyu al'aura saboda haka annabi ya ce ka ba shi tabbacin ka ba zai faɗi sharri ba sai alkhairi ka ba da tabbaci ke ma ki ba da tabbaci ba za ki amfani da ki ba sai a inda Allah yake so kuma mu ba da tabbacin ba za mu yi amfani da halittar da Allah ya yi mana na al'auranmu ba sai a inda Allah ya halatta sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya bani tabbacin haka ni kuma ina ba shi tabbacin gidan aljanna gobe kiyama imam bukhari ya rawaito wannan hadisi dan haka sawun ka kakkata ka ka je inda Allah ya haramta shi yasa a hadisi sahihi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tazula qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in gobe kiyama in aka tsaya a fagen kiyama don yin hisabi ba kafar da za ta cira daga wajen sai an mata tambayoyi hudu tambayoyi hudu daga cikin tambayoyin wa an jasadihi fima abla za a tambaye ka game da halittan gangan jikinka ya ka tsofar tun kana ɗan jariri ba ka iya ta da kai ba ma zama ba har aka koya maka zama har aka koya maka dabo-dabo har ka iya ta har kake ketowa a guje ba ruwanka da fana ko dawa-dawa a haɗa ka tashi wuyanka bai ɗaukan kanka sai ga shi kana ɗaukan buhun dawa to wa man nu'allihu min al-kiswatil khalq kaman yadda kake tatata idan Allah ya tsawaita rayuwarka ko rayuwarki sai kuma a koma tatata kaga mutum saboda tsufa yana tatata wani ya dan bubbude wani ya ɗauki sufan lauje da yana matashi in yi haka sai ya ce ku guji fawa ta amma yanzu in yi haka sai ka ga wani nama yana fakan fakan fakan fakan wai shi ku kiyaye ni to Allah sai ya tambaye ka yaya aka samu wannan canji ta wani hanya aka sami wannan canji mai ka aikata har ka samu wannan canji za a tambaye kasan sakon minti minti awa awa yini yini kwana kwana sati sati wata wata shekara shekara sai ka yi bayani ashe aiki na gabanmu Allah ka gafarta mana ka ba mu ikon yin abin da yake daidai wa an hibba lillah ya zama dole ga dukkan mumini ya so dan Allah Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da waɗanda suke koyi da su har tashin alkiyama suna so dan Allah haka muke mu mafi yawanmu muna so don duniya ne wani ma ba ka dariya ake ce mafi sai ce sai ya ga kuɗi sai ya ga kuɗi so don Allah alama ce ta imani aka tunsa alama ce ta nifaki manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin karantar da ya yi mana suna nuna soyayya yana nuna soyayya ga sahabbai suna nuna matuƙar soyayya a gare shi a haka ya karanta da su sakamakon soyayya sai ya zan akwai rahama da jin kai da tausayi da tsanin ya kamata da fifita 'yan uwa a kan juna يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاطا haka suka rayu mutanen madina suna son 'yan makka da suka wo hijira suna fifita su akan abin da suka mallaka suke da bukata sai su ɗauka su ba ‘yan uwansu sun yadda da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na nuna soyayya ta gaskiya a dukun, a hatta yuhibba a akhihi ma yuhibbu na nafsihi sakamakon haka sai suka rayu cikin jin daɗi sai Allah ya yi alkawari aljanna da inuwa ga wanda ya yi haka gobe kiyama hadisi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sab'atun yuzilluhum Allah fi zillihi yawma la zilla illa zillu akwai nau'in mutane bakwai wanda Allah ke saka su a ƙarƙashin inuwarsa a ranar da ba inuwa in ba wannan inuwa ta ba daga ciki ya ce wa rajulani tahaba fillah wa ma'a. lahu wa tafarraqa lahu wato mutane biyu da ba abinda ya hada su sai san Allah da mango suka kuma nuna ma junansu gayar matukar ƙaunar a haka suka hadu a haka suka rayu har mai rabawa ta raba su to ranar tashin alkiyama suna inuwan Allah wannan zafin da ka ji ana magana rana ta wo ƙasa ƙasa zufa ma wani ko ya ɗaga hannu sama sai hannayen sun nutse ba wuya ba su suna inuwa ba su san wannan fitina ba Allah ta sa muna cikin don haka in za ka so ka so don Allah ba don wata duniya ba ba don mukami ba ba don wani abu da kake wai ijewa ka tsinta a gaba ba wa da lahu in kuma za ka ƙi ka ƙi don Allah me yasa nake kin wani to saboda Allah yana jin shi me yasa nake son wani saboda Allah yana kan shi ya zan gane mai son Allah da wanda Allah yake so mai bin shari'ar Allah da dokokin Allah ya zan gane wanda Allah ke kin shi in kishi, shi mai saba ma dokokin Allah mai kin bin shari'ar Allah shine zani na shi ya sa sahabbai Allah ya ƙara masa yadda idan suka ga mutum yana son Allah da manzo sai su so shi iya so dauki abdullahi bin umar Allah ya ƙara masa yadda ko masallaci ya zo ya ga bawa yana sallah yadda ya kamata cikin takawa sai ya zaga wajen mai bawan ya roƙi a saida masa ana saida masa sai ya kira ke ce na 'yan takali wajen Allah saboda tsarin kauna bai kamata ya zan bawa ga wani ba sai da Allah saboda yana son Allah har aka zo aka ce da shi Allah ya ji kanka ya Abdullahi bin Umar bayin nan sun gane kana yan tasu yaudarar ka suke kowa sai ya zo ya kankane a masallaci ya nuna na Allah ne shi Abdullahi bin Umar ya ce man khada'ana lillahi in khada'ana lahu da me za a yaudare mu mu yaudare duk wanda ya yaudare mu da sunan Allah ya nuna na Allah ne ba mu ga wani aibi ba mu kan mun yaudare ma mun gama to sai da kuɗi za a yaudare mu ko da mulki ko da mene ai aka ce maka Allah ba a gama da kai ba to ka taɗe don haka ka so dan Allah ka ƙi dan Allah wa yarda lahu mutum ya yarda dan Allah saboda Allah shi yasa in aka ce maka dan Allah yi to yi ba ka zama ba za ka cutu ba in aka ce maka dan Allah bari ka bari ba za ka cutu ba na daga cikin alamar san Allah wa ya yadhaba lahu in za ka yi fushi ka yi fushi dan Allah fushi hauka ne fushi daga shaidan ne amma akwai al mahmud fushin da Allah yake ku. shine fushin da zaka yi in an saba ma dokokin Allah an karya addinin Allah an walakanta koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan ma in baka nuna fushinka da ka ba falasta min Allah kai ba na Allah bane idan muka duji wannan akwai hadisin da ke tattara waɗannan abubuwa wanda ya so dan Allah ya ƙi dan Allah ya yarda dan Allah ya yi fushi dan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah faka diskat malar iman wannan shi ne ya cika imani mai cikakken imani in kuma ba kai haka ba kai mai ragwajen imani in ba a kori imanin ba domin aya ta alkur'ani tana cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان بذلك تبقى سامو الأمة da take imani da Allah jalla jalaluhu kake imani da manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba sannan ka same ta tana nuna soyayya ga waɗanda ke saba ma Allah ko da iyayensu ne ko da ƴaƴansu na cikinsu ne ko da danginsu ne masu yin haka su ne Allah ya tabbatar da imani a cikin zukatansu wanda ba su yi haka ba fa ba su da imani mafi karanci ka ce mataccen imani suke da kwanshi Allah ta kare mu wa ya'muru wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar sannan wajibi ne ga baligi yayi umarni da a aikata alkhairi a bi inda yake al-ma'ruf shine abin da shari'a ta ce mai kyau ne domin kyau da muni abu ne wanda ɗan adam ke saɓani a kansa tsawon rayuwar duniya har abinda yake mai kyau a wajenka a ra'ayinka tana iya yiwa a abuna bai mun kyau ba yanzu wannan hular da shigar nan da na yi wani ya dube ne sai ya dariya ce ɗan ƙauye bai mashi ba bai mashi ba ce kawai yana ta bulumbulin cikin wani riga sai ka ce shi ba kuma da an bar kyau da muni a hannunmu da ba za mu zauna lafiya ba domin lokacin da wani ya tara wani a hanya ya buge shi ya yanka shi ko ya farke cikinsa ya kwashe dukiyarsa shi ta yi mashi kyau hmm. abin shi ta yi daidai abu ya yi kyau da baba yau ita ya abin ya yi daidai ya yi kyau ya buge ya kwaki, ba kada ashe wani kuma lokacin da ya samu ‘yar wani ya lalata kai kaifa yau abu ya yi kyau ya yi daidai na samu zoben da ni na tsoma saki kada shi abun shi mai kyau ne sai Allah ya kwace matsalan kyau da muni halal da haram yake shi ne zai yi bayani to a lokacin da kafin kai umarni kai kanka sai ka tabbatar da abin nan abin da shari'a ta ce yana da kyau ne ya zan kana da ilimi a kan haka sai ka ga wani da yi ba to sai ka umarce shi sannan ka hane shi barin mummunan aiki mugun aiki shi ma kafin ka hana sai ka tabbatar da cewa abinda wane yake munkarin ne kuma ba an ce kai tajassusi ba ne tajassusi haramun ne in ka ga mutum yana walwala yana anashuwa yana canza kala kada ka ce kai siya ɗan tsakanin nan fatin da wane ya kama aiki kaga duk wata sai ya canza kala gaskiya mu duba sha'ani wala ta jasta ba a ce ka bibi dan uwanka ba sai ka tono aibe shi wai kai mai wa'azi kai ni ba na ga kana dan fata-fata ne in ji dai ba ana haka ba ne ana na ɗera wa ya sa ka sai ka tabbatar ga barna mutum na yi kuma barna ne wanda addinin musulunci ya ce barna ne to anan sai kai hani barin mummunan aiki yana daga cikin ladabin mai umarni da alkhairi hani barin mummunan aiki shi a kashin kansa ya kasance mai taka tsantsan mai tsantseni mai ƙoƙarin bin Allah da takawa da nisantar abinda Allah ya hana ba don komai ba ɗabi'a ta mutuntaka kan yi amfani ta ga ne mai faɗi me yake faɗi shi akan me yake rayuwar rayuwarsa jama'a suna da wannan ɗabi'a idan Allah shi ne shi to ya cika mu da tadi ya gashi shi abin da yake aikata, kada zai zama mu mutane kina shi yasa ya yace ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun ya ku waɗanda kuka yi imani me yasa kuke faɗin abin da ba aikatawa laifi ne babba wajen Allah ku tsora faɗin abin da ba aikatawa akwai abin da mutane ke rutsan wasu kai kai kawai abin da ka ji kakka ce sai ka dubi me nake yi i'mal bi qawli wa la tanzur ila amali yanfa'uka qawli wa la yadurruka tafsirin. Du wata yi sai a wannan ba addinin musulunci ba ne ka ce wai abinda ka faɗi a aikata amma kai ka aduri ne kake aikatawa ɗabi'a na mutuntaka kan yawan koyi ne ga abinda jama'a musamman manyan mutane ko malamai ko shugabanni suke yi sukan takalidi ne mafi yawan amma don haka wajibi ne ka yi ƙoƙari kai ma ka yi imtisali shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce kuduwa ne laqad kana lakum fi rasulillahi qudwatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera ana cewa akwai wani tsuntsu dawi su kyakkyawa ko ya tafi yana takama ƴaƴan shi suka bi shi a baya sababbin haihuwa in ka san ƴaƴan sababbin haihuwa tiri tiri ba gashi ne yana budewa yana takama yana kwambo su ma sai suna buɗe ɗan fuka-fukansu suna takama suna kwambo da ya waiwayo ya gansu sai cewa waye ne za ku yi takama da shi me kuke da shi ce baba ba kai ka soma ba ai dole mu kwaikwaye ka ce to ashe haka matasa ke tasowa a cikinmu suna kwaikwayon abin da iyayensu suke yi mashaƙawi su yau man bi siyarin faƙalla da shakla hu abu banuhu فقال ألا ما تختالون قالوا بدأت به ونحن مقلدوه وينشأ ناشئ الفتيان فينا ألا ما كان عوده أبوه وما دان الفتى بهجا ولكن يعوده التدين أقربه دولني أيكو قرن كياي ونا to a lokacin da muka kiyaye wannan to za mu samu falala mai yawa na daga ciki kuntum khairu ummatin ukhrijal lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah sai mu samu khairiyya wanda Allah ya mana alkawari cewa ku ne fiyayyun al'umman da Allah ya halitta a doron duniyan nan a bayan ƙasar nan madaman kuna umarni da a aikata alkhairi kuna hani a nisanci shari'a kuna masu imani da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana matakan umarni da alkhairi da hani barin mugun aiki annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce da mu mara aminku munkara falyughayyirhu bi yadi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam iman a wata ruwaya. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل wanda dai ya ga na Allah wadai to yayi yi ƙoƙari ya canza shi da hannunsa in yana iyawa wannan yana ga wanda ke da sulta akan wanda ke ɓannan kenan sawa'an uba ne ga ɗan shi wa ga ƙanin shi shugaba ga wanda yake shugabanci idan baka iya canzawa nan take domin har kullum ba a canza munkar kuma a haifar da munkar wanda ya fi shi muni in za ka yi magana a daina ɓanna iri kaza maganar ka ta ja ɓarnan da ya fi ɓarnan da ake yi ka gaba ma an daina ba kenan to kada ka yi magana sai ka ƙi abin a zuciyarka ka ƙaunace ma abin idan abin ya haɗa da wajen zamanka giba ake yi hana in kana iyawa in baka iyawa ce ne da su haramun ne idan duk baka iya wannan tashi wajen ka basu annan limanci ake yi tashi ka bar su shine mafi karancin imani a wata waya ƙasa da wannan babu saurin imani ga ɗan adam ko na ƙwayar zara Allah ka tsare mana imaninmu ka raba mu da dukkan fitina da abin da yake tare da fitina ka aza mu akan daidai ka azurta mu da aiki gari ka azurta mu da an in mun yi ka daidaita halishan mu akan sawaba ka yafe mana in mun yi kuskure wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh